wani taro ne da ya samar da ko inganta harkokin kuɗi na kasashen afirka ta shirya a nan birnin eko mm. wanda take da mambobi guda bakwai najeriya na ciki ghana tana ciki inibisau na ciki saliyo na ciki gambia na ciki liberia na ciki gino conakry da chadi sannan ana sa ran wasu sauran kasashen afirka su ma su biyo baya irin su kamaru irin su zambia su mozambique su Bat. da sauran kasashen afirka mm. kuma makasudin wannan taron shine domin a samar da hanyoyin da aka inganta ababen more rayuwa saboda malarta taron ko kuma wanda suka shirya taron sun lura cewa matsalolin afirka kusan duk iri guda ne idan suka ce idan an samar da waɗannan ababen kenan mutane ba za su rika tashi suna barin kasashensu zuwa kasashe makwata ko kuma zuwa ma wani wuri ba kuma hakan ana fatan cewa hakan ya agaza a kan harkokin tsaro idan akwai abubuwan da eh, nake da shi ina da wadatattun ababen more rayuwa a cikin gida kaga ba bukatar in tashi in je can neman wani abu shin a baya ga inganta rayuwa akwai wasu matakai da suka gabatar da suke ganin in aka yi amfani da su za su inganta matakan tsaro a afirka ko a eh afirka ta yamma to kaga ba zan yi tsallayen hada can ba tukunna amma dai akwai saboda taron na yini biyu ne mm. wannan kuma da ka tabo sai ina sa ran kila gobe yana ɗaya daga cikin ababen da za su tattauna a kai mm. amma na yau ya mai da hankali ne a kan waɗannan abubuwan mawa mm. rayuwa kamar yadda na faɗa maka da farko kuma musamman abin da ya shafi wato sufuri hasken wutar lantarki hanyoyi kiwon lafiya to duk waɗannan su ne aka gabatar da kasidu masana ko ba wai ka ce 'yan eh, afirka ne kaɗan har da eh, eh, amerika da kamfanoni da kuma masana daga kasashen turai duk sun halarci wannan taron hmm. wanda suke kwararru ne a fannin sufuri a fannin samar da hasken wutar lantarki a fannin samar da hanyoyi hanyar kiwon lafiya kowanne su ya gabatar da kasida Wato dai kamar waɗannan abubuwan yadda shugabannin Afirka za su yi su inganta waɗannan abubuwan mutanen mm. samu abubuwan mu rayuwa ire-iren waɗannan Wato dai kamar yadda ka fara bayani an lura cewa idan hankalin talaka ya kwanta shi ma sai ya kwantar da hankalin al'umma idan kuma hankalinsa ya tashi koko yana fama da matsin rayuwa shine ake ta samun tashi tashi hankula don a haka ana ganin idan aka yi wannan hankali ya kwanta kenan za a samu saukin matsalolin da tashin hankali da ake samu kenan wannan haka ne hmm. wannan haka ne ibrahim eh, muddin in aka aka ce an samar da waɗannan abubuwan hmm. ka san yawancin lokaci kamar yadda su masana suka nuna kuma a cikin lantin da kasidojin da suka gabata eh. suka ce ba komai ke haifar da fitintunu ba sai rashin na farko kamar rashin aikin yi oh. rashin ababen mawa rayuwa hmm. abin da suke ganin ya fi karfin su hmm. sun fi karfin shi amma suna ji suna ganin ya fi karfin su hmm. to rashin wadatan shi amma ya ka samar da shi ya wadata mutane suka amfana za ga duk abin da gwamnati za ta yi ba abin da ya dami in dai akwai waɗannan ababen to su masana abin da suka lura kenan yadda za a yi saukin. za a samar da shi cikin sauki sannan kuma kasashen afirka su bunƙasa samar da kudaden shigansu mm. ta hanyoyi daban-daban mm. saboda wasu daga cikin sun ba da a cikin kasirin suka bayar sun nuna cewa akwai albarkatu iri daban-daban kuma wannan ababen ba wai sun gagari kasashen afirka ba ne a'a mm. abu ne da za su iya yi to kila kama abu ne cikin ka sai a ce ma kai duba nan ka duba su nan bangaren gashi nan ba ka nan ba ne To kusa kwatankwacin kamar haka na ne.